Jama'a masu sauraron da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. A yau za ku ji karashin tattaunawar da na da Mrs. Comfort Alfred Bukuma, ɗaya daga cikin wasu mata goma na jihar Adamawa da suka kafa ƙungiyar Ten Sisters domin ƙarfafa ma juna gwiwar yin noman taimakon kai da kai da kuma tallafa ma matan da mazajensu suka mutu suka bari da marayu. Sannan kuma za mu haɗa jihar Gombe. inda za ku ji tattaunawar da Abdulwahab Muhammad ya mana da shugabar matan jihar masu noman masara, amma da farko ga Mrs. Comfort Alfred Bukuma da kukanta zuwa ga hukumomin Najeriya. Eh, gaskiya ba wani wahala da mutum yake sha mm, kamar maza, amma mata ne masu shan wahala. Domin kin gani yaro ba zai ce baba ina jin yunwa ba, sai mama. To dama in kun samu kamar haka ya kamata ku faɗa wa mata jiya ba yau ba kowane mace ta falka a barci saboda haka kada mata su sake zama cewa a sai namiji yi ma kamar yadda allah ya ba ku nan ku rika shawarci mata kada su rika zama hannu banza ai kiwo nan ma ai noma ne ko ba haka ba sosai yawa kada su zama hannu banza wa'yansu ma kamar a garinmu ai suna rike raguna ko ba haka ba suna kiwon raguna su samu dan dusa to lokacin layan nan sai ki gani to ai wannan ya sa sun fita waje ne bai sa sun fita waje ba saboda haka ni kam yadda allah ya baku da ya kamata ku taimaka mana ku rika wayar ma mata kai kada mu rika zama yanzu hannu banza ba. domin kada 'ya'yanmu da allah ya albarkace mu da su sha wahala sannan kuma da za ku iya ku yi magana da gwamnati yadda za su duba wannan wuri kamar wani wuri ne da aka manta da ya kamata kada a manta da shi Da fatan hukumomin da abin ya shafa za su ji wannan kuka da Mrs. Comfort Alfred Hukuma ta yi na neman su tausaya ma matan da mazajensu suka mutu suka bari da marayu kuma kar su manta da su. Yanzu kuma ga kashin horkon tattaunawar da Abdulwahab Muhammad ya da shugabar matan jihar Gombe masu noman masara. Tony sunana Mrs. Abigail P. Fada. ni ina wakiltan mata manoma a jihar gombe to don aka ce noma za a fi alakanta shi da aiki ne na maza amma sai ku gashi mata kuma kun ce manoma ne me ya ba ku sha'awa ko kuma ya zaburar da ku kuka shiga hidima irin ta noma to lalle noma kamar yadda ka sani ba san mata da shi sosai ba kamar maza ba amma mu a nan ajiyar gombe muna la'akari da wannan muradin karni wanda ka sani a ciki akwai abu wanda ya shafi harkar mata ana so a samu mata a duk harkoki na rayuwa na shuɗanya yadda za a kawanta duk abin da za a yi a gare an shigar da mata a cikin kowanne saboda haka a cikin abin da muke yi a nan gombe state muna ƙoƙari mu ga cewa mun kawo mata a cikin harkar noma gadan-gadan to muna ma da muhimmin department wanda ake kira women in agriculture wato mata manoma musamman wato a wajen wannan unit din muke eh, karfafa aikin mata manoma shi yasa kaga shigan mata a cikin noma suka yi yawa sosai a gombe state domin yi aiki sosai a kai na tabbatar da cewa mata sun shiga ciki domin mu ciwo a wannan eh, buri na muradin karni na kawo mata a cikin kowane harka ta fannin noma to shi noman nan akwai noma wanda yake muka sani wanda za ga mutum ya ɗauki sa ya je yana yi tun daga safe har zuwa yamma wani lokacin ma kan tattara iyalansa to ku da yake mata ne wanda yake an fi kusanin kuna da hidima na kula da gida da dai wasu harkoki haka to ya kuke yi da wannan hidima na noma to noma dai ka san yanzu noma gaba daya ba irin yadda da ka sani ba noma yanzu na zamani ne yawwa ba dole sai ka je ka suguna a gona kana ta noma kana ta menene kafin na a ce kana yin noma ba noma yanzu na zamani ne ana amfani da na'urori ana amfani da, magani na kashe ciyawa ana amfani da magani na feshi wanda mace tana da kudinta a aljibunta za ta iya ta nomi ko hekta ɗari ne saboda haka ba irin noma irin da aka kamar yadda kake sani ba to baki ɗaya dai ƙarashin tattaunawar da na da mrs comfort alfred bukuma kenan kuma kashin harko da mrs abigail p fada wadda abdulwahab muhammad ya tattauna da ita wadda kuma a makon gobe da izinin allah za ta ci gaba da bayani yanzu a madadinsu su da wakilinmu abdulwahab muhammad da jule das gresham mai hada mana sauti ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.